shakka a wannan ƙasa ta mu Najeriya ya gama zamanin da Allah ya ɗeba masa ya tafi muna roƙon Allah Allah ya gafarta masa tare da shi almajiransa da yan uwansa waɗanda suka tafi suka taya shi wannan aikin muna roƙon Allah Allah ya gafarta musu Allah ya karɓi ayyukansu da kuma mu'assasa kungiyar jama'atu zalatul bidiya wai kamata suna a Sheikh Abu a Sheikh Isma'ila Ibn Zakariya tare da malamin sa na tauhidi a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ya sa kabarin su farfajiya ce ta aljanna muna addu'a ga jagoran tafiya a yanzu a Sheikh Muhammad ya haya Jingir Allah ya ƙara ƙarfafa malam Allah ya ƙara ɗaukaka mala Allah ya ƙara tsarewa malam Ubangiji Allah ya taimake shi da shi da mataimakansa baki ɗaya bangaren malima ne bangaren administration bangaren agaji duk masu manufar addinin allah ya ci gaba allah ya ciyar da su gaba duk masu fatan addinin musulunci ya ɗaukaka allah ka ɗaukaka su muna roƙon allah ya taya mu wannan aiki da muke yi a cikin wannan wata na ramadana bayan azumin watan ramadana ga kuma karanta alkur'ani da fassara shi ko ubangiji Allah ya mana jagora ya taimake mu fadar abin da zai taimake zai amfani addinin musulunci muna roƙon Allah kuma ya gafarta mana abin da ya gabata ya sadara na daga kuskure za ci gaba da karatu yanzu a suratul nisa a suratul suratul ali imran zamu mu tashi wala kadana sarakumullahu bi badarin ko to bala in ta tawiru wa tattaku to shi kenan aya ta nawa kenan aya ta 125 a tafsiri to alhamdulillah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum kamata a yaƙe-yaƙe da Allah ya ƙadarsa za a yi shi a rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma irin nasarar da Allah ya rubuta a kayan masu imani wani lokaci ka samu ‘yan kaɗan ne makamansu ‘yan kaɗan ne abin hawansu ‘yan kaɗan ne amma da yake imaninsu na gaske ne sai Allah ya ta su nasara kan waɗanda suka fi su yawa ya ta basu su nasara kan waɗanda suka fi su makamai ya ta ba su nasara akan duk abin da ake ganin an tserewa masu imanin nan sai Allah ya sa kuma su ne maɗaukaka saboda haka Allah maɗaukaki yake bayyanawa ya ci ilu ta ƙuli lil'ummini na alai ya kun an yi da kun rabu kun bi ta alafin mina da mala'ikati mun munzilin shin ba zai isar muku ba ya ku masu imani ubangijinku ya ƙara muku mala'iku dubu uku waɗanda za su rika saukowa su taimaka muku wannan yaƙi to amsa ce ta ayar da malam ya karanta yanzu bala madalla ya kafi kun ai mutum ai mala'iku dubu ukun nan za su isar muku ha za fi abfil amfali wato wannan yana nan a cikin suratul amfali a cikin suratul amfali Allah ya ce bi alfi abinan bi alfin minal mala'ikati to duk dai gashi nan anan kuma Allah madaukaki yace ah, bi salasati alafin minal malaikati bi kamsati alafin minal malaikati anan eh, ali imrana an samu bi salasati alafin minal malaikati bi kamsati alafin minal malaikati a can kuma bi alfin bi alfan minal malaikati to waya atukum za su zo muku su shirkan nan da nufin halaka ku gaba daya min fawrihim a lokacin da suka yi nufin za su zo din haza Rabbi rabbikum bi kamsati alafin min al wannan sai yasa Allah zai muku ƙarin mala'iku dubu biyar musawmina waɗanda suke masu alama banda mai imani ba wanda zai iya ganewa waɗannan mala'iku an sanya musu wata alama za su zo su shiga cikin safin yakin za su taimaka wa masu ɗaukaka kalmar Allah yaƙi don ɗaga addinin Allah saboda haka duk wanda suka tashi za su taimaki addinin Allah Allah ne mai taimakonsu kuma ba sai ya nuna musu taimakon ta waje ka za ka waje ba ya zo a'a ta duk inda Allah ya so ta nan taimakon zai saboda haka sai Allah ya ce bayyana mana wannan a nan cikin wannan sura ta Ali Imran sai Allah ya ce wa ma ja'alahu wa ma ja'alahu Allah بشرى لهم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله ألا بيسن ونن يوى da aka ambata ko kuma wannan alkawari da ya ambata ba illa bushira lakum sai dan ya zama albishir a gare ku ku yi farin ciki bin nasari wato da cewa Allah zai ba ku nasara wal bushira al busharati abinda ake nufi da bushira ko kuma busharati hiyal ikbar bima yusirru shine ba da labari da abinda zai faranta ciki wal busharatu wal busharatu mutlaqa yace bushara wato ta gaba dai wanda za a ce farin ciki ne abin in an ce ina maka albishir to abin da za a yi ma albishir a kanka a kansa zai faranta ma ciki ne to ita wannan albishir din la ta kula illa bil eh, abin bil khairi ba ta kasancewa sai da sai mutanen da suke da alkhairi wallahu alam Allah shine masani yace wa litaqma in qulubukum bi dan zuciyarku ta nutsu saboda wannan albishir da Allah yi muku fala tajzabu min kasaratul adu ba za ku kare dan saboda yawan abokan gaba ba wa da kuma kashe ku da za su yi ba za ku ji tsoron cewa za su kashe ku ba za ku zama mai da zuciyarku zuwa ga ubangijin da kuke addini saboda shi shi kuma ya yi alkawarin zai ɗaukaka waɗanda suka dogara da shi wa man nasar domin nasara ba a ko'ina take ba illa min inda Lahil azizul hakim sai ga allah makuwayi mai hikima yubtihi man yasha Allah yana bada wannan nasara ga wanda ya so walaysa kasratul jindi ba yawan rinduna soja ita ce yawan nasara ba yawan nasara daga Allah ce na'am sai Allah ya ce liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru aw yakmitahum aw فَانْتَقِمُوا خَائِبِينَ Allah ya ce li yaqta tarfan na alladhina kafaru dan ya yanke gefen waɗanda suke sun kafirta a kakkashe na kashewa a cikin don a rage musiba a bayan ƙasa a kama waɗansu su zama fursunonin yaƙi don a rage fitina a bayan ƙasa Allah maɗaukaci ya ce au ya ta hun ko kuma ya halakar da su ya kunyatar da su ya rusa su a wannan yaƙin fayan kalibu sai su koma wajen iyalinsu ha'ibi da suna masu asara bayan waɗanda aka kashe wanda ba kashe ɗin ba ma ba za su koma gida da farin ciki ba domin abinda ya same su ba za a iya farin ciki a kansa ba sai dai ai bakin ciki abinda ba sa so ɗaukakar addinin Allah to addinin Allah ya ɗaukaka abinda ba sa so ɗaukakar masu imani to masu imani sun ɗaukaka ba sai a dawo da bakin ciki ba kuma shine fayan kalibu khasiri bayan karibu ka'ibin bayan kalibu khasiri za su dawo suna masu asara za su dawo suna tafafu wanda ba su samu abin da rai yake so ba rai ya shirya abin da yake so Allah bai yadda ba rai zai samu abin da yake so ba zai samu ba sai abin da Allah ya yadda saboda haka mu nemi yardar Allah cikin magana mu nemi yardar Allah cikin aiki Allah zai taimake mu muna fatan Allah ka kara mana taimakonka laisa laka min al'amri shay'un laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ma zakara ta'ala annan nasara nasara ma huwa biyadihi lokacin da Allah maɗaukaci ya ambata mana lalle nasara tana hannunsa ne walaisa li ahadin minan nasi ba a hannun wani take daga cikin mutane ba nasara ba ta hannun kowa tana hannun Allah ne au minal mala'ika ko kuma a wajen mala'iku wani nasara ba a mala'iku take ba daga Allah take na bahabi ma ya ati sai Allah ya faɗakar cikin abin da zai zo ta akidan lima ta ƙaddama don a ta akidi akan abin da ya gabata Eh, wala yankasiru azamar musulmina ba'adahu alaihi salatu wassalam don kan diyar musulmi ta rika karyewa ko a bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su rika ganin da annabi baya duniya ai ba za a samu nasara ba a'a ba haka bane ba haka bane imanin nan da aka yi a lokacin da annabi yake raye Allah ya ta da nasara haka kuma in an yi irin wannan imanin ko annabi baya bayan ƙasa Allah zai bada nasara wa ya zo da addini annabin ya zo da addini karantarwar tasa ake bi to duk wanda suka tsaya kan bin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taimakon da Allah ya yi wa wayancan shi zai wa wayannan ne yanzu Allah ka taimake mu Allah ya ce laisa laka min al babu wani al'amari da yake hannunka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce auya tuba alaihim ba mamaki allah sai ya karɓi tubansu bil islami game da yin su shiga musulunci wal ikhlas wa ikhlasin niyyati kuma su zama sun kyautata niyyarsu fihi a cikin wannan addinin na musulunci da suka shiga fa yajidu nasarahu ala aduwihim sai su samu nasarar Allah a kan abokan gabansu bayan da sun yi zalunci auyu ah, azibahum ko kuma Allah ya azabtar da su bi annahun ah, abinan zalimun domin su azzalimai ne li'annahum taraku asbaban nasari al-masharu domin sun bara sababi wanda ake samun nasara a gare shi wato na daga wannan sharaɗi da aka shar'anta musu cewa za a ba su nasara in sun bi wannan ka'ida kawa sannan kuma da jin tsoron Allah wa allam wa in lam yahsil shar'u la yahsil al masharu in shar'i ko bai faru ba in shar'i bai faru ba abinda aka sharaɗin ma ba zai faru ba misali a cikin suratul kullum wannan ayar muna misali da ita dan mutane su gane meye sharadi meye abin da aka sharaɗi a kansa sharadi Allah ce in tansurullaha yansurku in kun taimaki addinin Allah zai taimake ku ashe in ku taimaki addinin Allah ba zai taimake ku ba saboda haka sharaɗin Allah ya taimake ku sharaɗi ku yi ku taimake ku rike imani ku girmama Allah ku yi wa Allah da'a abinda yace ku yi abinda yace ku bari ku bari to zai taimake ku akan duk abin da kuka saba saboda haka sai Allah madaukaki yace wallahi ma fi samawati wa ma fi wallahi ma fi samawati wa ma fi al نعم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم تو wannan aya laysa laka min al ta sauƙa ne dalilin wani yaƙi da aka ji kafirai suka ji wa manzon Allah ciwo suka jefe shi da dutse har sai da ya karya haƙwaransa guda hudu na gaba an jefi manzan Allah jini yana zuba a jikinsa har zuwa duk duniyarsa annabi yana share jini ya ce kai fa yi fulifu ƙaunu shijju na biyahun yaya mutane za su samu rabo a wurin Allah bayan sun ji wa annabinsu ciwo a nan sai ya sa in asuba ta yi a raka'ar ƙarshe in annabi ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku'u in ya miƙe ba zai tafi sujjada ba sai ya ce Allah ya tsine wa wane Allah ya tsine wa wane Allah ya tsine wa wane sai ya zaɓi mutum uku daga cikin kafiran wannan lokaci ya tsine musu albarka ya yi kwanaki akan haka sai Allah ya aiko mala'ika jibril da wannan aya laisa laka min al’amur shay'un babu wani al'amari da yake hannunka har ma kace tsine musu au ya tuba alaihi babu mamaki Allah ya karbi tubansu ya sa su shiga musulunci yi azibahun, ko kuma Allah ya musu azaba fa hun zalimuna domin sun yi zalunci tunda har sun jiwa annabi su ciwo Allah shi ya san yadda zai da su ba kai ne za ka zaɓi yadda Allah zai da su ba Laisa laka min al-amr al'amari baya hannunka yana hannun Allah ne daga ranar annabi bai sake yin wannan alkunut ɗin ba yau haka malaman fikihu sai suka ce ya halatta a yi alkunut bayan an karanta sura an karanta fatiha an karanta sura kamun ai ruku a karanta alkunu wasu kuma suka ce a'a ya halatta bayan an karanta fatiha an karanta sura an yi ruku an miƙe kamun a tafi sujjada a karanta alkunu tukunna da tafi sujjada duk inda kai yayi shine waɗannan wurare guda biyu saboda haka komai da komai na Allah ne saboda haka sai Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fi ardi abin da yake cikin samai da kasai duna Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan mallakar Allah ne halittar Allah ce bayi ne na Allah ko sun ki ko sun so yaghfiru liman yasha kuma Allah shi yake gafartawa wanda ya so wa man yasha kuma Allah shi yake azabtar da wanda ya so wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ga waɗanda suke suke san Allah Allah mai gafara ne ga wanda suka tuba suka koma zuwa ga suka mai da al'amarin su zuwa ga Allah Allah mai son waɗanda suka kaskantar da kansu ne ga Allah dan sun yi wa Allah dai suka tuba rahimun kuma Allah mai jin kai ne sai ya ce duk laifin da suka dauka ya gafarta musu shikenan daga inda Allah ya gafarta maka ku an aje tsayuwar alkiyama duk abin da kai mummuna din nan a duniya ba za a nuna ko ɗaya ba an riga an gafarta shi tun daga duniya ka zama mutumin da za ka samu sa'ada za ka samu rabo za ka samu takarda a hannun dama za ka samu girmamawar bala'iku su raka ka aljanna ana buɗewa ƙofar gidan aljanna kana shiga ba za ka ƙara jin wani bacin reku ba da sauran damuwa ba ta ƙare har abada ga babu tsufa ga babu jinya ga babu rashi ga babu duk abin da ba a so babu shi ya aljanna duk abin da ake so akwai shi a aljanna abin da babu ku taba gari ba inda za ku tunanin ina ba akwai abu kaza to kuna faɗan maganan abin yana kasancewa gashi nan duk abin da an ce a lahira malamai za a je wajen su a yi tambaya kamar yadda ake zuwa wajen su a yi tambaya a duniya to yanzu ga shi an kawo mu aljanna a karamakan lahu me kuka karanta a duniya wanda kuma mu san shi ba wanda yanzu babu shi a aljannan nan ba mu gan shi ba sai ce eh to akwai abu kaza da kaza ma mun karanta a duniya suna faɗan haka wayannan da suka tambaya suka ce ya ubangiji ga abin da malama su faɗa sai Allah ya kawo wannan abin da malama suka faɗa wallahi na ga hadisin da ya nuna haka kamar yadda ake da bukatar malamai a duniya duk mai sanyi a addini tsakaninsa da Allah haka kuma ake bukatar malamai a lahira don tambayar abin da ba a sani ba aljanna duk da annabi dama ya ce fiha ma la ainur ra'ab aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba a duniya wala uzunin sami'at kunne bai taba jin sa ba a duniya wala kadar wala kadar ala kalbi bashari abin bai taba zuwa a zuciyar dan adam ba Allah sai ya tabbatar da abin a aljanna don haka ma annabi da ya karanta wannan hadisi sai ya ce ikra'u wa qara'u in shi'tum ku yi karatun alkur'ani mai in kun so ai za ku gano inda aka faɗi wannan sai ya ce wala ta'lamu damsum ma ukfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu rai bata san abin da aka boye mata ba bata san abin da aka tanada mata ba a aljanna min a ayyuni na daga abin da in ido ya gani ne ma kawai zai ji daɗi. ba ci zakai ba ba sha zakai ba ba taba ba sai ka taba ba ba zama akai zakai ba ba kwanciya akai zakai ba gani kawai zakai zuciyarka ta yi ma daɗi. akwai wannan wa aljanna jaza'an bima kanu ya'malun kuma duk sakamako ne game da abin da mutane suke aikatawa na da'a ga Allah da manzansa a rayuwar duniya sai Allah ya ce

la takulur riba kar ku rika cin riba a kasuwancinku kar ku rika cin riba a saye da sayarwar ku. kar ku rika cin riba a bada bashi da za ku yi don taimakawa 'yan uwanku duk wanda za ka bashi bashi abinda ka bashin nan shi zai kawo kar ya ƙara maka kokon wannan shi ne bashin da musulunci ya yarda da shi ka samu lada a wajen Allah in kaya kake sayarwa a kasuwa ko a shago ba a yi wa kaya ɗaya kuɗi biyu a ce in kuɗi a hannu ne naira dubu biyu in bashi ne dubu biyu da ɗari biyu bai halatta ba a addinin musulunci dole a tabbatar da kuɗi ɗaya in ma sai baɗi za a biya naira dubu biyu in ma yanzu za a biya naira dubu biyu to wannan shi ne abin da ya dace da wannan kadara ko kuma dubu biyu da ɗari biyun nan da aka faɗa da mai bashi da mai kuɗi a hannun kowa haka aka akwai haka bai saya shi kenan wannan duk ba damuwa amma a ce in kuɗi a hannu ne naira dubu biyu in bashi ne dubu biyu da dari biyu to ƙarin wannan ɗari biyu musulunci bai yarda da ita ba musulunci bai halatta wa musulmi ba musulunci bai yardar wa musulmi maza ko mata su yi wannan abinan mu'amalar ba ba ta da kyau a wurin Allah Allah baya santa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a kanta don kubutar al'ummarsa don duk al'ummar da ba ta kubuta daga riba ba to lalle ba za ta kubuta daga azabar allah baran alkiyama saboda haka la ta akulun riba a tsafin mu za'afa kar ku ci riba ninkin ba ninke kar ku yi haka wata kullaha ku ji tsoron allah haka ne ko? wataƙullaha haku ji tsoron Allah la'allakun tuflihuna lalle ne za ku samu babban rabo a gaban Allah don kun bi dokar Allah na'am wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin ribadin nan ba masifa ce wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin ku ji tsoron wutan nan da aka tanade ta don kafirai masu riba ma irin ta za su shiga ake maka ishara ana ishara wutan nan da aka tanada don kafirai to masu riba ma irin ta za su shiga yanzu a ce ka zo duniya ka yi sallah ka zo duniya ka yi azumi ka yi aure da kwatanta musulunci kaɗan a ciki ka yi komai ne gwargwadon hali kuma za ka ce ran alkiyama saboda cin riba ƙofa ɗaya za ku shiga ta wuta da kafirai ai ka asara ta samu mutum ko ya ƙari a duniya ya ga ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza to a duniya a lahira kuma ya rasa komai don wanda ya rasa aljanna ya rasa komai wanda ya rasa aljanna ya rasa komai asara cikakkiya kenan ba a samun irinta Allah ya kare mu Allah ka sa imani na gaske a zuciyarmu da zai hana mu abin da zai raba mu da aljanna na. wa ati'u Allah wa ras Allah wa rasul Allah Allah ya ce ku bi Allah war rasul sannan ku bi manzon Allah la'allakum turhamuna lalle ne za a ji kayinku za ku samu babban rabo a wajen Allah ran alkiyama na'am وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله يقوم ارتكوا دقوا دقتكم مظاهر ماتا yace wa sari'u ku yi gaggawa ila magafiratin zuwa ga neman wata gafara min rabbikum daga wajen ubangijinku wa jannatin ku yi gaggawa wa sari'u ku yi gaggawa don neman aljanna aradu watu wal ard fadin ta kaman fadin sammai da kasai dan gidan aljanna ba gidan kunci bane gida ne na walawa Allah ya yarwata shi Allah ya ce kuma mu gaggawa mu neme shi ta wajen me ta wajen kyakkyawan aiki ka zamo kana da tauhidi baka shirka ya zamo kana tsaye da sallah baka yinta da jahilci ya zamo kana a azumin ramadana Ba ka yin abin da zai lalata ladan azumin ya zamo kana yin zakka ka wasa cikin fidda wannan zakkar kana aikin hajji duk abin da Allah ya ce a sadar kana sadarwa kuma duk abin da Allah ya ce a bari kana barinsa to Allah ya ce aljannar da aka tana dawo masu irin wannan faɗinta kamar faɗinsa mai da kasai gaba ɗayanta uƙiddat an tanade ta ne lilmuttaqin ga masu tsara dokokin Allah wato wanda suke yin aiki na ɗa'a ga Allah suna barin shirka suna barin saba wa Allah sun yarda Allah ne ubangijinsu ba sa so su saba masa sun yarda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne jagoran shirya don haka abin da ya zo da shi sun karba abin da ya zo da shi sun yarda abin da ya zo da shi sun gaskata akan haka suke aiki har rayuwarsu ta ƙari. to nan sai su da wannan aljanna Allah ka samu da cikin su na'am alladhina yunfiquna bis fi sarra'i wa darra'i haka ne su ne waɗanda suke ba da dukiyarsu don bin Allah don ɗa'a ga Allah a lokacin da dukiyar ga ta nan kace-kace a hannunsu wannan rai haka nan a lokacin da dukiyar yar kaɗanci a hannunsu ba ta wuce iya ta buƙatarsu ba amma an ce a taimakawa addinin Allah za su ɗauka su taimaka wato da yunfiquna fi sarra'i wa su ne suke ciyar da dukiyarsu lokacin tsanani da lokacin sauki da lokacin da suke cikin tadda jinya ma in an ce a taimakawa addini za su ce ai Allah ya hore min abin da zan taimaka ga kaza akai a ce a taimakawa addinin Allah da shi bayan haka wal kazimin al ghaiza masu hadewa fushi da masu hadewa fushi wajen shiga aljanna an masa walaƙanci na kin karawa amma bai nuna ba ma wal'afina anin nas da masu yin yafiya ga mutane mimman zalamahum ga dukkan wanda ya zalunce su attariki na hukumatahum masu barin sakamako ga waɗanda suka zalunce su don ka cuce su ba su ce sai rama ba to Allah ya tanadi aljanna saboda su wal'afina anin wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa bi hazihil af'al da wayannan ayyuka da aka ambata yasibuhum Allah zai saka musu ya ba su lada an ce sayyidina Umar yana da yana da baiwa ta masa laifi yayin alƙawarin sai ya mata horo na wannan laifi da ta yi an ce lokacin ta tafi ɗaukar ruwa a gora ko dai a tulu sai wani ya bi ta je ya gaya mata ya ce da umar ya ce kin masa laifi sai ya muki horo akan laifin da kika masa ta ce to shi kenan ta taho da ruwanta a tulu sai da ta zo kusa da shi sai ta doka tulun a gabansa kaga in aka doka tulu a kokan gulodin siminti ne ai kaskon tulun kila zai iya samun mutum kuma ruwan nan zai tabbato ya ji kaka wanda ya haka ɗin nan ko da bai yi laifi ba yanzu kan ai yayi ko don fasa wannan tulun ma tukunna ai laifi ne da gangan kuma ya ji jika da ruwa shi ma ai laifi ne da gangan kaga ta haɗa laifuffuka sai da na'umar zai miƙe sai ta ce allah ya karantar da ku aya a cikin alkur'ani manzan allah ya karantar da ku aya a cikin alkur'ani kun karantar da mu ayar mun riƙe mun gaskata ta mun yarda da ita ta nan allah ya ce wasari ku ila magafiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ da aka zo nan sai ya ce to na haɗiye fushi da yake tare da ni dake. ke na anin nas da ta ce wal'afina anin nas da masu yafiya ga mutane sai da na umar ya ce na yafe miki laifin da kika yi an na fasa wannan tulun wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai ya ce ina so in zama daga cikin wanda Allah yake so na yan take yau ke ba baiwa bace ya ce kaga ya bi gaba gaba ta ayar ko da yayi aiki da ita to da duk duniya haka za mu taru mu yi irin taimakon da Allah ya wasu sai da Umar wallahi sa zai mana irin taimakon da ya wasu sai da Abubakar sa zai mana amma mu sai mu faɗa muke aikatawa su faɗa suke suke aikatawa kuma Allah yana zargin a faɗi abu a ƙi aikatawa kuskure ne ba ƙarami ba ya allabi na amanu lima ta ƙulu na ba la ta fa'adu ya ku da kuka imani don mai kuke faɗan abin da ba ku aikatawa kamata ya yi duk abin da muka ji a cikin alkur'ani to mu tashi mu yi aiki da shi rufin asirinmu kenan a duniya rufin asirinmu kenan a lahira ci gabanmu kenan a duniya kuma hukutarmu kenan a lahira wannan shi ne iyakar al'amari kenan Allah ubangiji ka sanya mana imanin da zai shiga tsakaninmu da saba maka ya Allah sai Allah ya ce والذين ذكروا kafa suna haɗiyewa fushi suna yafiya ga mutane suna so kuma su zama daga cikin waɗanda suke masu kyautatawa to ga wata siffar wallazina izafa fa'alu fahishatan wanda suke samun aljannan nan ta Allah sure wanda in sun aikata alfasha zamban qabihan kazina suke wani laifi mummuna kamar aka samu kuskure musulmi sai ya zina zaka au zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu bima duna eh, bima dunahu da abin da bai kai zina ba laifi ne bai kai zina ba amma tunda suka yi shi kai sun zalunci kansu ko kalkublati kamar mutum ya kama jikin matar ya sumbanci jikinta ya tsotsotsi jikinta kuma ba matarsa bace kuma ba baiwarsa bace kaga yayi wa Allah laifi Zakarullaha suna gama wannan abin sai suka tuna Allah ai Allah ko ya hana wannan abin da suka yi ai Allah ya hada wannan abin da suka yi fastagfirul sai suka nemi gafarar su a wurin Allah game da zinar da suka yi ko game da shafar jikin matar da suka yi suka nemi gafarar Allah akan wannan wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sun san ba wanda yake gafarta zunubi sai Allah walam yusirru basu zarce alama fa alu akan abin da suka aikata din nan wahum da alhalin suna sanin cewa abin ba kyau kuma suka ci gaba da yi ba da suka yi suka gane babu kyau da suka tuba ga Allah ba su sake komawa sun aikata ba to wannan ma siffa ce wadda take sawa mutum ya je aljanna lalle yayi laifin shi kansa ya san yayi Allah ya san yayi mala'iku sun san yayi amma kuma sai ya tuba ya yi nadama ya firgice ya samu damuwa don ya saba wa ubangiji da ya tuba sai Allah ya ce na gafarta maka bawana na yafe maka bawana shi kenan kuma daga nan ba su ci gaba da zarcewa akan wannan mummunan aikin ba to sai Allah ya ce ne أولئك جزاؤهم مغفرة ربهم وجنات نعم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم ونعم أجر العاملين الله يجعل wa'yannan da aka siffanta tun daga wasari har zuwa nan jaza'uhum magfiratun min rabbihim sakamakon su samun gafara daga ubangijinsu za su samu gafara daga ubangijinsu wa jannati wa jannatin sannan za su shiga su aljannoni tajri min tahti al-anhar ƙoramun ruwa suna gudu a ƙarƙashin katangin aljanna ɗin halidi fiha kuma za su dawwama a cikin ta har abada wa ni'ima ajrul amilin Allah ya ce dalla da gidan masu aiki dalla da gidan masu aiki jama'a mun ji aljanna gidan suwa gidan masu aiki kenan ko kai imani da Allah sai kai aiki ko kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai aiki ko kai imani da mala'ikun Allah sai kai aiki ko kai imani da littattafan Allah sai kai aiki ko kai imani da ranar ƙarshe sai kai aiki ko ka yi imani da kaddara sai ka yi aiki wani ima ajarul amilin ma dalla da gidan masu aiki aikin kuma yadda Allah yake so ba yadda masu aikin suke so ba don karka kago wani aikin kuma kashe to barin da ake da wannan inda ba Allah ne ya ce a yi ba ko ka yi ba za ka shiga aljanna da shi ba sai wanda Allah ya ce a yi da shi ne in an yi ake shiga aljanna ba wanda mai aikin ya kago aikin da kansa ba bawa ai ba shi da nasa sai abin da ubangidansa ya faɗa ko ko tsakanin bawa na mutum da mutum to balle kuma tsakanin bawa na bawa da mahalicci kai bawa ne mahaliccinka ya ce ga abin da za ka shi ya halicce ka ya ɗora ka akan aikin ya ce ga yadda za ka yi in ka yi ka yi wa ubangijinka da'a in ka ƙi ka kauce hanyar ka kauce hanyar ubangijinka ka zama bawa marar ɗa'a, to ran alkiyama kuma za ka ga abin da ranka baya sa Allah ka tsare mu Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce hakika hanyoyi daban-daban sun wuce da waɗihun filkufar wato yankin abubuwa daga kafirai halafu amuran lahi waɗanda suka saba wa umarnin Allah wa kazzabu rusulahum suka ƙaryata manzanninsu allazina ursila ilaihim ursilu ilaihim manzannin da aka aiko musu bi imhalihim saboda jinkiri da Allah ya musu bai saukar musu da azaba ba sun akazahum sannan Allah ya kama su da azaba Allah ya ce to fasiru ku yi tafiya ya ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani wa bi tafakkuri tafiyar koda da tunani ku yi tafiya fil ardi a cikin ƙasa fanzuru ku shaurara ku duba ku ga fa kana aqibatul mukazzibin yadda karshen masu ƙarya ya kasance kai gaba tunanin ka kace to yanzu ban taba zuwa misra ba amma zan iya kwatantawa a zuciya ta yadda Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa a cikin ruwa bayan annabi Musa ya gama wucewa ka ta iya shirya ma wannan zaka ce ban taba zuwa garin annabi Ludu ba binnin Sadun amma ba zan iya gani a zuciyata ga alamar yadda garin yake ga yadda aka daga garin aka cifar da shi ga yadda aka yi ruwan abin sama tsawa a kan garin aka caccake garin babu shauran ko mutum daya kuma ga tsalli-tsalli na gidan masu imani ba a rusa ba kai wani al'amari sai Allah kun gani haka aka daga garin fa haka haka sai da aka je sama ta daya aka juyo da garin kif aka cifar da su amma an ce gidan wanda baya luwaɗi gidan yana nan ba a ɗauke da gidansa ba <laughs> kamar a cire gidanka ga gidan makocinka ga gidanka a cire gidan makocinka gidanka yana nan ba a taɓa shi ba kuma aka dawo aka daidaita kasar gefen gidan naka don karkace nan yayi kwari kar katanga za ta faɗa can a'a ba a bar wani wuri da katangar ka za ta faɗi ba mala'iku sun gyara amma gidan mai luwaɗi babu ko daya gidan wanda baya luwaɗi ga sunan a bayan ƙasa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma alama ce wadda za ta nuna wa mai hankali lalle babu abin da ya gagari Allah babu abin da Allah ba zai iya aikata shi ba saboda haka mu bi Allah mu zanna lafiya mu ba Allah mu samu kubuta ranar alkiyama Allah ka kubutar da mu Allah ya ce هذا بيان Allah ya ce للمتقين الله يتي wannan bayani ne daga cikin alkur'ani ake yi wa mutane kullum gaba ɗayansu limayan fa'uhun game da abin da zai amfanar da su wa ya ji nasara ala aduwihim kuma abu ne wanda zai jawo musu nasara akan abokan gabansu ake karantar da su wala ta hatsanu abin um, wahuda kuma shirya ce minar dalali daga barin fata wa mau'izatun kuma wa'azi ne lilmuttaqina ga masu tsara dokokin Allah Allah ya sa mu cikin su Allah ya sa wannan abin ya zama mana wa'azi Allah ya sa wannan abin ya zama mana shiriya نعم wala تهينوا ولا tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu karku rauni ai tadafu an kufari rauni game da kuce ba za ku iya yakar kafirai ba a'a wala ta tahzanu kar kuma ku yi bakin ciki alama asabakum bi uhudin akan abin da ya same ku a yakin uhudu au gairihi ko wani uhudu min ne daga wurare daban-daban wanda kafirai suka samu nasara musulmi ba su samu nasara ba to kar wannan ya sa ku yi rauni ku rika ganin zuwa yaƙi masifa ne ku rika ganin zuwa yaƙi za a kare ku a'a in ma an kare ku in kuka je aljanna me damuwar ku yan an bar ku ku mutu ba ma kuka dade a bayan ƙasa ku yi wa Allah da'a ba me amfanin rayuwar ku ba ta da amfani rayuwa rayuwa rayuwa akan da'a ga Allah ko mun karancinta ta fi doguwar rayuwar da aka yi babu da'a ga Allah don haka ba annabi yake cewa kun man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin ku al'ummata wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau ashe mafi sharrin mutane kuma wanda rayuwar ta yi tsawo aiki ya muni Allah ya sauwake saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ayyam ayyamu wa'ancan kwanaki ai ah, abin wannan wa antumul alawna in kuntum mu'mini ku ne masu daukaka in dai kun kasance masu imani haqqan imanin na gaskiya saboda haka ku ji tsoron Allah da wannan imanin da ya baku ku aikata abin da ya umarce ku za ku samu nasarar Allah a duniya za ku samu nasarar Allah a lahira sai Allah ya ce يصبكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله cewa kar mu rauni akan yakar kafirai sai Allah ya ce in yamsaskum qarhum in qarauni ya same ku a wajen yaki faqad masal qauma qarhum misluhu ai rauni irin wannan ya samu kafirai su ba su ce sun daina yakin ba ku ne za ku ce kun daina saboda an ji muku ciwo wa tilkal ayyam wa'ancan kwanaki ne Nu dawilu ha bainan nasu muke dawo da su tsakanin mutane yawmal lifirqatin wa yawmal lilukra wata ranar ta wayannan jama'a ce wata ranar kuma ta wayansu jama'a wata ran musulmi si nasara wata ran kafire si nasara haka ne fa yaki haka yaki yake a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ana cin nasara akan kafire a rayuwar manzon Allah ma kuma kafire suna cin nasara saboda haka Allah ya ce Allah ya yi haka ne wa wayattaki waliyalama Allahu allazina amanu eh, jahadu minkum ay amanu minkum dan Allah ya san waye waɗanda suka yi imani daga cikin ku anan ba wai Allah bai sani bane dan Allah ya nuna wa yan uwanku masu imanin gaske daga cikin ku Allah kan ya zurga ya ga sani amma yan uwanku za su iya ganewa lallewa na mai imanin gaske ne wani su uwanku za su iya gane lalle cikin imanin wani akwai rauni Don lokacin da aka yi kora din nan waje ka za su kai suka je suka buya su wane su wane su wane sun bar manzan Allah can gefe guda sun tafi sun buya ana samun wanda suke guduwa a tare da manzan Allah din to kaga wanda bai gudu ba yana kaiwa gabansa kowane irin makami taɓa shi bai damu bai kare darajar manzan Allah da addinin musulunci kana tsammanin imaninsu ɗaya da wanda ya gudu ya shiga duhuwa to shi ne sai da umar yana rabon kudin bitar mali ya tara matasa kowane matashi dinare dubu biyar kowane matashi dinare dubu biyar sai ba wa wani matashi dinare dubu hudu sai ɗansa abdullahi ya tambaya ya ce ya amiral muminina ka ba wa wane dubu hudu ka ba wa wane dubu hudu a dubu biyar wane ma ka ba shi dubu biyar amma ni sai ka ba ni dubu hudu to baban wane ya hu babana ne a addinin musulunci eh, sayar na umar ya ce ubansa ya hu ubanka a musulunci uwansa ba ya ce uwansa ba ta hu ka a musulunci <laughs> ɗansa da cikinsa yake gayawa haka ya ce baban wannan da na ba shi dubu biyar ɗin nan ya bayyana a gaban kowa annabi yana son ubansa fiye da yadda yake son kowa uwarsa tana rawaitowa hadisai da yawa an samu daga wurinta ta rawaito hadisi ba za sun karba uwarka hadisi na wata kawo ya ce kuma baban nasa ya fi babanka don yadda manzan Allah yake nuna yana son wani bai nuna yana son naka ba Allah ne shi ne masu ka tashi ka bani wuri ka gani kuma man Aisha sai da tuna Aisha ai Fatima kai sai da tuna Fatima a'a ba ita ba hafsa hafsa yar gidan waye yar gidan sayyidina umar ce hafsa yar gidan sayyidina umar ce aisha fa ita yar gidan sayyidina abubakar ce to an yi rabon wannan kudin bital malik du matan annabi naira dubu biyar biyar sayyidina umar ya basu sai baiwa hafsa dubu hudu saboda mai saboda ita yassa ce kaji fa da suke yi mu in amu ne a yanzu sai mu bawa ta mu dubu bakwai shauran mu ba su biyar biyar <laughs> saboda yar ce sai mu fifita ta ko to su ba haka suke ba sai sai da tuna aisha ta zo ta yi wasa yadda na umar godiya ta ce allah ya saka maka da alkhairi kuna nan akan hanyar manzan allah sallallahu alaihi wasallama mun ji daɗi da ba karkace ba amma zan maka tambaya ka yi haƙuri ya amirar nina. ni wance kan matar waye ya ce matar annabi ce wance fa matar annabi ce wance fa matar annabi ce ni ba ya ce ke ma matar annabi ce aisha abin aisha abin aisha ba ai hafsa ba ce ni ke ma ita ma matar annabi ce ta ce to don Allah ka yi haƙuri har yanzu a rayuwarka da rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka taɓa jin ranar da manzan Allah ya fifita ɗaya akan ɗaya a cikinmu sai ya ce a ya ce to kai ne ya sa ka fifita mu a kan hafsa ka ba ta dinare dubu hudu mu ka ba mu dubu biyar biyar ko ita ba matar annabi ba ce ya ce ita matar annabi ce ta ce to ka ji tsoron allah ka cika mata dubu ɗayanta ya ce allah ya saka miki da alkhairi ya uwar musulmi allah ya sa ki gama lafiya ya ta mata addu'a ya je ya ɗauko dubu ɗaya ya cika wa yansa sannan wani saurayi ya yi tambaya ya ce ya amirar mumini ne aka ba ni dubu hudu ne daga an ba wa da suwa na dubu biyar ni din babana bai yi kokari bane addini ya ce haka ya yi kokari amma akwai yakin da muka je ya bata a cikin wata duhuwa kamar bacaccen ka yi haƙuri. da wannan dubu hudun kenan ba za ka rama ba <laughs> saboda haka wallahi in dai ba mu gane masu daga addinin Allah su ne abin taimako mutu mu gane addini haka sabon annabi suke haka sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke Allah ka gada da mu sai Allah ya ce wa yattakiza kun shuhada wato ya zai rikin waɗanda suka yi mutuwar shahada daga cikinku Allah ya san wane ya yi mutuwar shahada domin yakin da ya yi don neman yarda ta in ji Allah Allah zai ce wane ya yi abin nan don neman yarda ta ba don ayyabe shi a duniya kawai ba inda dan ayyabe shi a duniya ne bai isa yi wannan irin ƙoƙarin ba ya yi domina ne na yi shaida wane ma ya yi domina ne na yi shaida kaga Allah ya rike su masu mutuwar shahada wallahu hibbus abin eh, wallahu la yuhibbuz zalimin amma Allah baya son azalimai fa in za ka kashe kafiri kashe shi irin kisan da musulunci yace ka tsaya iyana karka kashe kafiri ka yanke wuya ka yanke hannuwa ka yanke kafafun ka yi gunduwa gunduwa da shi in kai haka ka saba wa Allah amma matan kafirai don walakanci za su iya yayyankan kunnen samari da hancin samari da laifin samari su shirya a zare su daura a wuya kamar sarka an ci nasara da musulmi ke yan mata kafirai suna yi haka suna rawa suna tsalle suna waka suna cewa na hannu ba na tu ɗarikin namshi ala na marikin mu ne 'ya'yan ɗariki masu daraja da muke tafiya akan kafet a gidanmu ma ba mata kare da ‘yan ƙasa suna wasa sabari suna intukubilu nu'anin wani farishin na marik na nufarik firaku gairo wamik in kun fuskanci samarin musulmi kun kashe za mu fuskance ku mu rungume ku mu wasa da ku mu ji daɗi da ku a kayan filallika da katifu amma in kuka juya baya za mu rabu rabu rabuwar da babu sake haɗuwa tare da ku ba za mu ƙara san ku ba har abada ana gaya saurayi haka ba sai a ta yaƙi ba kuma sun yi adan tsirara ina kuna ganin yadda fin din indiya suke a da in ta yi sha din nan ta rawa sai suke din ta ya kuɗa har ana ganin komai lati a cikinta to haka 'yan matan suke rawa a gaban yaƙi haka ai an kwatanta a fim din ha din yanzu ga irin yadda kafiran 'yan matan kafirai suke a wurin yaƙi an yi irin su yaƙin badar su yaƙin hududu ai an ɗauki alama tamsiliya ake cewa abu musultawa a musulta abin in mutum katon kafiri ne sai a dubu wani katon balarabe wanda ake gaba zai tausayi ba a ce to shi ne wannan a kwatanta da shi don saboda dai ka gane abu ba wai shi yana matsayin kafirin ba a dan ka gane hakan yi a dadin to la'alla wannan ya zama ko ba laifi dan mutane su ƙara wayewa da addininsu san an sha gwagwarmaya an sha wahala mu da muka samu addini yanzu a sauki ai in ba mu yi wa Allah da'a ba wallahi mun yi butulci babu yaki babu wata wahala amma da ka musulunta mahaifiyarka ta ta kuka ta zanna a ranar ta kicin abinci don ka zulinta in ta mutu a haka ita cewa shi ya kashe wasa fadan bakin ciki amma wa'anda aka wa haka musu daina musuluncin don iyayen su rayuwa sun zaɓi rayuwar addinin Allah fiye da rayuwar komai har iyayen suka da suka haƙura wayansu har iyayen su ma suka da suka shigo musuluncin saboda haka mun da muka zo muka samu uwa da uba kowa yana kaduka matin sala ai kaga bai kamata mu yi wasa ba sai mu ta wasa har sai mu ta kokari har mu je aljanna da rahmar Allah lokaci yayi to sai ne na'am wa yuma hisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin wa yuma Allahu alladhina amanu don Allah ya rarrabe masu imani ya bayyana su kowa ya gane wane mai imani ne wane mai imani ne wa yamhaqal kafiri kuma Allah ya yi haka don ya tafiyar da hasken kafirai ya tafiyar da ƙayar kafirai ya tafiyar da kwarjinin kafirai ya tafiyar da basirar kafirai su zama masu da komai su ba kowa bane a bayan kasa su waye komai a bayan ƙasa wanda suka rike la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam كلام الله نعم ولما يعلم الله الذين har ma kuna rayawa a zuciyarku kuna tsammani an ta dukulul jannata za ku shiga aljanna walamma ya ci kuma sallun lazina min qablikum musadin abin da Eh? wala malla ya ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum haka ne wa ya'lamu sabiri Allah bai san bai ga waɗanda suka yi ƙoƙari daga cikin ku ba kuma bai ga waɗanda suka yi haƙuri daga cikin ku ba haka kawai za ku shiga aljanna wani abu bai zo an ga ƙoƙarinku ku kai ba wani abu bai zo an ga haƙurinku ku kai ba haka kawai ku tafi aljanna a'a dole sai wani abu ya zo an ga ƙoƙarinku ku kai sai wani abu ya zo an ga haƙurinku ku kai tukunan ku je aljanna wani abin za a ga ba za a iya ƙoƙarin ba amma aka daure ya kai ba sai ya zama sababin aljanna wani abin ana ga ba za a iya haƙurin ba amma aka yi haƙurin ba sai ya zama sababin aljanna to haka Allah yake nufin a samu haka a cikinmu a samu haka a cikinmu za ta iya yi wa taimakon addini ya zo a lokacin talauci ba sai an daure a taimaka ba to a daure a taimaka ko da akwai talaucin wannan sai ya zama wani sanadin zuwa aljanna wani abin an cuce ka ko an cuci wani ɗan uwanka kana da iko za ka iya karɓowa wannan haƙƙin ka yi haƙuri ka bai wa ɗan uwan naka haƙuri ka ba hanyar da za ka bi kaɗan taimaka masa da wani abu don ya mance da wancan musiba to wannan ma sababi ne na in an yi shi sai a samu zuwa aljanna saboda wannan saboda haka allah waɗaukaci ya ce ولقد تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد <laughs> فقد رأيته وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت حقيقة كن كسن شكونا بور متوى wato da aka je yaƙi wayansu suna ganin ina ma a zo a kashe mu ma gaba ɗaya mu huta wannan masifa ta kai masifa ana burin mutuwar ma ta zo kawai ana ga an mutum ma ya huta wallahi wallahi akwai yakin da aka je sai da aka yi wata goma sha takwas aka dawo wata goma sha takwas aka yi tukunda aka dawo ba wanda ya dawo gidansa ba wanda ya sanya iyayensa suke ba wanda ya sanya matansa suke ba wanda ya sanya dukiyarsa take ba wanda ya sanya ba wani abin da kake tana sai addinin Allah kawai wata goma sha takwas ana tsare da mutanen garin su ma ba shiga ba fita su bala na bayan gari bala'i bai same su ba su waye manzan Allah da sahabansa ko kuma jama'ar manzan Allah da jagoransu don wannan yakin da aka shi wata goma sha takwas ɗin lokacin manzan Allah baya duniya manzan Allah baya duniya aka yi wannan yakin amma su waye suka je yakin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suwa aka je aka tsare kafiran da suke so su nuna wa addinin musulunci yatsa wallahi sai suka yi majaujawa ƙugiya irin kun san irin ƙugiyar jan alewa din nan ya kuke ganin wannan ƙugiyar tana mannuwa tana jawuwa a jikin alewa to haka za su jefa wannan ƙugiyar suna daga cikin garinsu kai kana bayan katanga bayan ganuwa wannan ƙugiyar sai ta kama ka kawai sai a jaka kawai sai ku ga ɗan uwanku musulmi tana jan sama yana shiga can kwada ba an gama kashe shi kawai an gama a nan ne aka kama ƙugiyar nan ta kama anas bin malik albarra bin malik ɗan uwan anas bin malik ya kukan kura ya cafko ɗan uwansa tare da wannan ƙugiyar da hannunsa da hannun ɗan uwan suna hayaki suka yi rufko suka yi ƙasa suka ja ƙungiyar ba su ja kowa da ita ba kowa aka zo aka yi ta magani tukunna hannunsa ya warki anas bin malik ƙungiyar ta kama albarra bin malik kuma ya jawo shi an sha wuya a musulunci ko ba sha ba to a wannan yakin wata goma sha takwas nan kai kace an je da guzurin da za a yi wata goma sha takwas bai kare ba babu sai dai tawakali ga Allah Allah shi yake ciyar da bayinsa yake shayar da su Allah shi ya san yadda ya rayar da su amma a ƙarshe shi barra'u bin malik din nan shi ne ya sababin Allah ya bada cin nasara a wannan yakin ya ce a tara masu gaba ɗaya tun da abin nan ba zai kare ba gara a yi daka <laughs> eh aka tara masu aka nade saman masu din yace zan hau ku daga ni da kyau in kun daga a samu dogaye daga cikin ku masu karfi an gaza ni fada cikin katangasta tasu kamar yanzu mutum ya fado mana a cikin masallacin da ba mu yarda da shi ba kowa da makami zai kai ina ba zai kai ba to amma shi bai damu da ko ya kai ko kar ya kai ba hakan aka jefa cikin gidan karburai a daidai kusa da bakin jet yana tsara yana tsara sai da ya kashe mutum goma sha biyu a cikinsu kuma ya bude kyauran musulmi suka shigo kuma aka ci nasarar yakin karara a bayan nan ne kowa kuma aka ɗebe kayan yaki aka koma gida wata goma sha takwas wannan kaga allah mai girma da ɗaukaka ya tanadi manzan allah sallallahu alaihi wasallama baya shi a halittar allah ya tanadi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu babu yasu a cikin mutane gaba daya babu ya sahabban manzan Allah a cikin mutane gaba daya babu sai dai annabawa annabawa da manzanni su ne sama da kowa amma sauran mutane haka da ba annabawa ba ba manzanni ba to sahabban annabi sun kowa gaskiya musamman ba Allah annabi yana warewa sai da abubakar ba yana cewa ma la'aci shamsu wala garabat ala afdalin min abubakar rana bata taba fitowa ta fadi ta haska wani a duniya wanda yake darajar sayyidina abubakar kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce abubakar siddiq khairun minan nasi illa an yakuna nabiyyan abubakar siddiq ya fi duk mutanen duniya sai dai in wannan mutumin annabi ne kaga wannan duk darajoji ne na sayyidina abubakar da annabi yake nunawa ya jama'ar musulmi mu sai wani littafi yana nan sunansa al-fitratu bainas sahaba zamu ga waɗannan irin hadisan a ciki wanda darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace zai walakantar da sahabbin manzon Allah to kai tabbatar ba zai cika da imani wallahi ba zai cika da imani Allah ka ganar da mu kuma anan zamu dakata sai gobe in Allah ya sa muna raye sai a zo a dora akan ayar da take cewa wa ma muhammadin illa rasulun kada kalal min qablihi rusul hatta wannan ayar a wurin yaki wani yake fadanta kafin ta zo ali imran kamun Allah ya saukar da ita ta zama cikon aya a Ali Imrana wani sahabi ne ya fara faɗa Allah ya karfafa maganarsa don yarda da su da yi don saboda Allah ya yarda da sahabban manzon Allah yana cewa ma muhammadun illa rasulun qad kalat min qablihi rusul wa ma muhammadun illa rasulun qad kalat min qablihi rusul fadan hakan da yake fasaran kafir yake da takwabi yana fadan haka sai Allah ya ce afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a wa sayajidullahu ku shakirin wannan karashin Allah ya karasa amma farkon ayar wani sahabi ne ya fara fada Allah ya karasa dan Allah ya yarda da abin da wannan din ya bana za mu ji fasarta ta gobe in Allah dawo salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana kura-kura da masu shauraro na kusa da nesa Allah ya bada albarka da wannan alkur'ani Allah ya taimake mu da wannan alkur'ani Allah ya ji mu da wannan alkur'ani Allah ya gafarta mana da darajar wannan alkur'ani Allah ka taimake mu da aiki da wannan alkur'ani Allah ka taimake mu da barin saba maka don darajar don saboda abin da muka gani a wannan alkur'ani ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah muna roƙonka ka ji kan magabatanmu ya Allah muna roƙonka ka bai wa majinyatanmu lafiya ya Allah muna roƙonka ka taimaki masu sana'o'inmu ya Allah muna muna roƙonka ka taimaki ka taimaki ma'aikatanmu ya Allah muna roƙonka ka taimaki 'yan kasuwarmu ka ɗaukaka kasuwancinsu ya Allah muna roƙonka ka taimaki sarakunanmu na mulki da tsayawa da adalci da gaskiya da amana Allah muna roƙonka ka taimaki shugabanninmu na addini da tsayawa da gaskiya da amana Allah ubangiji ka kare mutuncinsu duniya da lahira Allah ka ɗaukaka darajarsu a duniya da lahira Allah ka kare mutane da su duniya da lahira Allah ubangiji duk abin da ya fi ƙarfinmu ka fi ƙarfinsa duk abin da muke so yana gare ka ka taimake mu da shi duk abin da muke tsoro ka kare mu da shi duk abin da muke kwaɗayi ya Allah in zai zama alkhairi a gare mu in mun same shi Allah ka ba mu in ba zai zama alkhairi a gare mu ba Allah ka canza mana da abin da zai zama alkhairi daidai da mu ya Allah Allah muna roƙonka ka taya mu tarbiyyar mu Allah ka tsare darajar mu Allah ka taya mu tarbiyyar mu Allah ka gyara ɗabi'un mu Allah ka gyara ɗabi'un mu wayanda suka tafi tafsirai a ƙarƙashin national da wanda suka tafi a ƙarƙashin jihohi da wanda suka tafi a ƙarƙashin local government Allah ubangiji ka sa su gama wannan karatu lafiya su dawo lafiya Allah ya sa karantarwar su ta tasiri Allah ya sa karantarwar su ta tasiri Allah ya sa karantarwar su ta ƙara zamowa ci gaban addinin ka ya Allah Allah ka sa ta zamo ƙarin fahimtar addinin ka ya Allah Allah ka sa ta ƙara zamowa hasken addinin ka da sunnar annabin ka ya Allah Allah muna roƙonka mu da muka haɗuwa wannan masallaci kowa da buƙatarsa Allah ka san kan bukatar kowa Allah ka biya wa kowa sa, Allah ka tsare mu da duk abin da muke tsoro Allahumma salli ربنا وآتنا ما وآتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وآتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah